Bikin ranar haihuwa wani taro ne na musamman wanda mutum ko kuma wata hukuma ke gudanar da bikin ranar zagayewar haihuwar wani daga cikin 'yan uwansa. Bikin ranar haihuwa ana gudanar da shi ne ta hanyoyi daban-daban. A wasu lokuta ana gudanar da shi ne ta hanyar miƙa kyaututtuka yayin da kuma a wasu bangarorin ake gudanar da bikin da ziyarce-ziyarce da ciye-ciyen kayan makwalashe da kuma gudanar da addu'o'i daban-daban. A bisa wannan ci gaba ne a ranar Asabar ta makon da ya gabata, abokai, 'yan uwa da iyalai da masu fatan alkhairi suka haɗu a gidan marigayi Alhaji Sulaiman Gajibeli domin taya Zulaiha Sulaiman Gajibeli murna a kara shekara guda da ta yi a cikin rayuwarta. bayan gudanar da al'ada ta yanka kek da aka yi na bikin gudanar da ranar haihuwar sulaihat sulema gaji beli da mahaifiyarta umma sulema gaji beli da wasu daga cikin makusantan abokanta sun yi bayani kamar haka gaskiya alhamdulillah alhamdulillah na gode wa allah subhanahu wa ta'ala wannan rana tawa da na yi sauka karatun alkur'ani kuma ya nuna min wannan birthday nawa hakika ina farin ciki kuma ina godiya ga Allah subhanahu wataala na gode wa mahaifina sosai da sosai don shi ya dora ni akan wannan turba ta gari sannan na gode wa mahaifiyata saboda ita ma ta nuna bajinta da kokarinta a gare ni ina addu'a Allah ya ji kan mahaifina Allah ya gafarta mishi Allah ya sa aljanat firdaus ce makomar shi halin shi na gari ya bi shi na Balarabe ji kawar zulaihat suleiman birke ina taya ta farin ciki da wannan saukar da muka zo da kuma birthday nata allah ubangiji ya raya ta ya bata miji na gari gaskiya na bayyana farin zan bayyana farin na bayyana farin ciki na sosai da sosai da ya nuna min wannan rana ta saukar kawata kuma na bade party dinta Allah Ubangiji ya sa na tsoron Allah ne kuma ni Allah Ubangiji ya sa Allah ya nuna mana dubunnan shekarunta zagayowa haihuwata ya ubangiji Allah ya sa ma na yan baya Allah ya nuna mana na yan baya to ubangiji Allah ya sa na tsoron Allah ne yanda mu kuma aka haɗu lafiya Allah ya mai da kowa gida lafiya ubangiji Allah ya nuna mana aurenta lafiya ubangiji Allah ya ji kan mahaifinsu Allah ya gafarta masa Allah ya sa bakin wahalarsa kenan ubangiji Allah ya shayar da shi ran alkasar Allah ka ji kan dukkan daukacin musulmi ba abin da zamu ce da abokansa sai mun gode Allah ya saka da alheri wallahi sun mana komai ba abin da zamu ce musu ga Zulaiha wannan wata rana ce take gudanar da bukukuwa guda biyu domin kuwa rana ce da ita da abokan karatunta a makarantar islamiyya suka gudanar da biki na saukar kuratun alkur'ani a wannan gaba ne sashen labarai da al'amuran yau da kullun na gidan talabijin na artv su ma ke yi wa zulaiha fatan alkhairi bisa ƙara shekara guda da ta yi a cikin rayuwarta tare da yin addu'ar allah ya ji kan mahaifinta alhaji magaji beli wannan aikin nuna ahmad dakata dauke da rahoton